Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ta gamsu da yadda hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya wato EFCC ke tafiyar da aikinta a yanzu. A baya dai an yi ta kai ruwa rana a tsakanin 'yan majalisar dattawan da kuma fadar shugaban Najeriya a kan shugaban riko na hukumar ta EFCC Ibrahim Magu, Sanata Mustapha Sani Muhammad mai wakiltar kudancin jihar Niger. shi ne mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawa na majalisar dattawan. E, so far so good. E, shi acting chairman yana uh, shi. E, mu kuma muna nan a baya mun sami ido muna kallon cewa duk an yi komi a ƙa'ida. Akwai masu ganin kamar ba ma shiri da shi ma magudin ku majalisar dattawa yanzu wannan matsalar tana nan ko ta kau. a'a ba wai ba ma shiri da shi ba ne gwamnatin apc ne gaba daya senate majority yan apc ne gwamnatin baba buhari apc ne kuma baba buhari ya sa magu a wajen so bayan da za a ce ba ma shiri akwai su differences a constitution da dole kuma a bi ƙa'ida inda ya kamata amma ba wai muna ba faɗa me yasa kuka ce sai an cire shi a baya din a'a ba haka ba ne kaga mutane suna amfani da siyasa a wajen irin wannan e, kuma gaskiya inda doka ta ce haka za a yi kuma shi muke bi e, ba ma faɗa da kowa Sanata Mustapha Sani wanda yake magana da manema labarai akan wani tallafi da ya ce ya baiwa wasu mata jawarawa da mazajensu suka mutu a mazaɓarsa domin samun tallafin jarin dogaro da kai. shi widows din mun kashe wajen miliyan biyar eh, don mutane biyar muka ɗauka aka ba su dubu goma goma don su samu jari na kansu su kuma na su mashushuka in ah, da sauran keke na pep da muka shigo sun ba mu allocation kuma allah ya sa allocation na gaba ɗaya na raba na kawo can ah, zaɓar na raba musu Ko baya ga wannan dai, Sanata Mustapha Sanin ya ci yana cike da ɗokin ganin an kammala aikin yashi kogin Niger da zai samar da tashar ruwan baro da ke cikin yankin mazaɓarsa. Ya zuwa yanzu dai Majalisar Dattawan ta tabbatar da sanya Naira miliyan dubu biyar a cikin kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai domin kammala aikin tashar ruwan baron. da tsohon shugaban Najeriya marigayi Umar Musa ‘yar Adua ya fara, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.